فمن كتب على ابن آدم حظه من السعادة والشقاء والفقر والغنى فهو مدرك ذلك لا محالة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحكم ما يشاء ويكتب وهو الحكيم الخبير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان أعظم الناس مسؤولية وأحسنهم خلقا اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أخ الإيمان فإن قلت وما بال المؤمن وما بال المؤمن لا يحزن وهو يشعر بتقفيله في حق الله وما باله لا يأسف هو يرى عمره ينقرض في تحقيق الملذات دون أن يعمل عملا لاتقاء لاتقاء لإلتقاء لائقا بالجنة في لماذا لا يعمل وما باله لا يأصف هو يرى عمره ينقرض في تحقيق الملذات دون أن يعمل عملا لائقا لجنة أرضها الأرض والسماوات وما بال المؤمنين لا يحزنون ومصائب إخوانهم المسلمين تترى وقضاياهم تتحكم فيها الأهواء ويسوسهم فيها الأعداء وأنى لقلب لا يحزن وكلمة الهك وأصوات المهكين تكاد تخنق بينما يملأ الآفاق ضجيج الباطل ويكثر سواد المبطلين وما بال قلب عمرته الرحمة لا يحزن لمصاب عظيم لمصاب عظيم وأي عين لا تدمع لفقد حبيب وتلك رحمة جعلها الله في قلوب العباد إن قلت ذلك أو عددت غيره مما يدعو للأسف والحسرة والهم والعذاب أجبت بأن الحزن لا يحمد لذاته وإنما يحمد لسببه ومقدره ولازمه دون أن يفضي به الحزن آه، إلى القعود عن فعل الأسباب الموصلة إلى الله يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه فيكون محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحذر كالحزن على مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عموما فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك إلى قوله ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهي عنه إلى أن يقول وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به أو فعل ما أمر الله ورسوله به كان مطموما عليه من تلك الجهات وإن كان محمودا من جهة أخرى يا أخ الإسلام وإذا عزمت على شيء تكرهه فلا تتسخط ولا تتع ولا تعترض على أقدار الله وسلم وارضى وافعل الأسباب الدافئة لهذا الهم وكذلك كان هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم لا محزونون ومع الهم والهزن توكل على الله وبث الشكاية إليه وارفع الدعوات له فذلك شأن الصالحين وقال إنما أسكو بطفي وحزني إلى الله وإياك واليأس من روح الله والإهبات المذل للنفوس وكذلك يلام المؤمن الصبر يلازم المؤمن المؤمن الصبر وقوة الرجاء وعدم اليأس حين الشدائد والضراء والمهن يا بني يا بني اذهب اذهبوا فتحصصوا من يوسف وأخيه لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون إخوة الإسلام فإذا اهتم أقوام لشيء من محقرات الدنيا فاتته أو هذين آخرون على مرتبة من مراتب هذه الحياة لم ينالوها أو بات القلق منكدا لحياة فئام من الناس وقد لا يحددون مقدره فثمة فثمة فئة أخرى تعد من خواص الناس ونبلائهم تحزن على تفريطها وتقصيرها في خدمة ربها وعبوديته أو تهزن على تورطها في مخالفته ومعصيته وضياء الأيام والأوقات وهذا دليل على صحة الإيمان في القلب وكلما كان القلب أشد حياة كان شعوره بهذا الألم أقوى ولكن الحسن وحده لا يجدي عليه بل يضعفه والذي ينفعه أن يستقبل, أن يستقبل السير ويجد ويجد ويجد ويسمي ويسمر ويبذل جهده وأخص من هؤلاء من من يحزن على جزء من أجزاء قلبه كيف هو خال من محبة الله وعلى جزء من أجزاء بدنه كيف هو منصرف في غير محاب الله ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين أيها الإخوة المؤمنون إذا عرفتم الحزن المذموم والممدوح فكيف يدفع الحزن وكيف يتحول إلى عمل مثمر ويتجاوز صاحبه السلبية والقلق يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يذكر حزن الخواص من الناس والتي سبقت الإشارة إلى شيء منها فهذه المراحل من من الحزن لا بد منها في الطريق ولكن القيس لا يدعها تملكه وتقعده بل يجعل عوض فكرته فيها فكرته فيما يدفعها به فإن المكروه إذا ورد على النفس فإن كانت صغيرة استقلت بفكرها فيه وفي خصوله عن الفكرة في الأسباب التي يدفعها به فأورثها الهدف وإن كانت نفسا كبيرة شريفة لم تفكر فيه بل تصرف فكرها إلى ما ينفعها فإن علمت منه مخرجا فكرت في طريق ذلك المخرج به وإن علمت أنه لا مخرج منه فكرت في عبودية الله فيه وكان ذلك عوضا لها من الهدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Wancan satin mun ɗauko ta magana mai nauyi, magana hazanu. Ha aka ƙirga baƙin ciki daga cikin ‘yan fashi, tunda yana hana wa mutum bautan Allah in baka iya sarrafa shi ba. to muna tsakiya an sha tambayoyi daban-daban an dai ba da amsan abin da aka ba da yau kamar ci gaba shi ne cikakken amsoshin kasa haƙuri ne ya sa har aka je ana tambayan ɗin to amma in ka ga ana tambaya ganewa aka yi idan ba a gane ba babu tambayar to dai mawdu'i shi ne bakin ciki al-masmumu da bakin ciki al-mashru'u to al-mazmumu ya wuce duk da a ta kudi ake tafiya da su godiya ta tabbata ga Allah mahaliccin talukai ya riga tuni ya rubuta wa dan adam kasansa na rabo ko nauyin abinda duk zai same ka na rabo na jin daɗi an rubuta abinda zai same ka na wuya sai dai roƙon Allah wal faƙara wal gina talauci mutum zai aran gama da shi ko kuma wadata za a jarrabe shi da ita an riga an rubuta fahuwa muduri ku zalika la halata. mai bakin ciki bai iya kowai wannan ba bakin ciki bane ba hasada za a ce mai hassada bai iya hanawa mai hassada bai iya canzawa ya tsoro maka abin da za ka wahala. abu ne an riga an hukunta na tabbatar babu wani abin bautawan gaske sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a gare shi shi ke hukunta abin da ya ga dama kuma ya zaɓe wanda yake so ya tsaga ya sauke ya tsora ya kudura ya fanshe wa huwa al-hakimul khabir na kuma tabbata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama tabbas bawa ne na Allah kuma jakada ne na Allah kana a azaman nafi mas'uliyya ya fi dukkan mutane nauyi tunda duniyar gaba ya sai aka ɗora masa ya shiryatar da ita idan lokacin bai gama ban ya tsora masu shiryatar da ita kuma haka yi ya shiryatar ya horar da masu shiryatar da ita kuma sun cika aiki illa da riƙewa ne ba rike da kyau ba har abubuwa ta kai suka taɓarɓare aka nemi a koma baya amma gaskiyar tana nan ita ba ta koma baya ba saboda kana ya fi kowa girman ba wa an sana hulukan ya fi halittu kaf kyawawan halaye amma dai asali an aiko shi don ya cikata wa'annan halayen masu kyau Allah ka da tsira da aminci a gare shi da sauran annabawa da manzanni da wanda suka biyo bayan su har zuwa al'iyama wannan ayoyi ne guda uku ya ayyuhal ladina amanu taqulla wa ya ayyuhal ladina amanu fal tanzur nafsun ma za qaddamat ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih yan uwa a imani fa in qulta yadda aka tambaya ala tambaya suna nan idan kace wa ma balul mu'min to me yasa mu mummuni za a ce me ne laifin sa me yasa shi wanne irin ruwa ya sha la ya hazanu ba zai yi bakin ciki ba baya bakin ciki wa ko yushiru bi takasirihi yana kallon gazawansa a fi haqqillah ka biyo jam'i ka ya suta dai ba to kada kai hazan masu tambaya ma ba su iya shiru wannan ba ko ka biyo jam'i ka biyo za ka je kai tarawihi haba mutumin ya karya ka kamar jiya ina raɗe a wani wuri ina jira lokaci kwatsam sai na ji an gama sauka na tashi na yau alwala na shigo to yanzu ba zan yi bakin ciki ba kenan wama baluhu la ya asif ko ya asaf me yasa bai ba zai bakin ciki ba wa huwa yara umruhu yanqaridu yana kallon fa rayuwarsa na rabuwa fi tahqiqil muladdati wajen fafutukan tabbatar da jin daɗi duna an yi amala amalan la'ikan lijanna ba tare da yana aikata wani aikin da ya dace da aljanna kuma yana da cikakken labari a hal a razuwar samawar faɗinta shi ne samai da ƙasa amurullahi ta hawa da wanda aka ce faɗinsa sammai da ƙasar a ce maka sama wani bargo ne ko wani tambar ne a sako da shi waccan sama ma a sako da shi a ɗinke su a ɗinke ƙafa guda bakwai to shi ne faɗin aljanna to a al'ada kuwa yadda aka saba tsawo yakan je faɗi to wannan yana nuna babu tsawon ne a duniya ba misali da za a iya baka a tsawon aljanna ka gane sai dai a ce maka tana da tsawo kawai to ya mutum ga shi rayuwa na karewa kuma ya kasa kayin yi ka kafa kayin yi ka kafa don akwai anan ba wannan lokacin lokacin da suka zo masallaci ba lokacin suke so wani ya zo lokacin da ke so amma so samu ne yayin da ya zo ya gaba ko ba daɗi ne zai saka zan da sun baya ba ka fi son kana gaba gaba to ba ta samu ba wani wani yanzu ike zuwa wasu man ba su zo ba ya bakin ciki da abin da ake nema an zuwa wa ma balul mu'minina mai zai sa mummunai la nuna wa masa'ibu ikhwanihim almuslimina tattara bala'o'in yan uwansu musulmai gabacin duniya da yammacin duniya da tsakiyar duniya da munan najeriya basifa bayan masifa tattara karama na bin karama babba na bin babba can ga wata tantana ambaliya ta fara ce ga ma ba ka ji irin su mu ba mu da mun kusa mutuwa to ya'ya fa za ka bar za mu bar ya'ya cikin masifa cikin bala'i an sayar musu da ƙasar wa qadayahum tatahakkamu fiha al-ahwa ga kayan su kayan su suna kallo ana dandazo akai ana wawa akan kayan su wannan ƙasa tana zaburowa ni zan kwashe wannan na ce ai kayan haƙƙi na ne ni zan kwashe domin yan ciki kuma ba sai a ba mu aro mai noma ɗan noman da muke maya dara inda za mu ɗan noma mu kai wa mutane mu sayar mu ma mu samu ɗan abin da za mu sosa jikinmu da shi shi ma noman amma sai kaya an jirge kaya ya zama gashi nan a banza. kai duk da wannan ba za mu bakin ciki ba yi eh. sau da kanan kayan su ana abin da za ka sayar ka sayar araha kamar a banza in ka tashi sai ka dubi yadda za ka sayar da mafaza ka dubi yadda za ka sayo taki ko zan shi ba a cin sa dubi taki taki ya ta asamma dubu tafa'i babban wanda ke mai amfani ita kuma masara ishirin da ba ishirin da kaza ishirin da ake sayar da ita ba ta kulle ukuwa ba ta kai buhu ukuwa to haka mutum mai hankali wanda ke da kwakwalwa yana tafiya yana lissafin rayuwansa yana lissafin wancan yana lissafin wannan a ce ba zai bakin ciki ba buta wa ya hun fi har a'ada makiya Allah makiya manzon Allah makiya addini suke jagorantar sa wa anna li kalbi la yazab ya za a ce zuciya ba za ta yi bakin ciki ba ya ake so ta gano nan duba ku yayi wayin wayannan tambayoyin ku wa kalimatul haqqi eh, wa me yake la yahzanu wa kalimatul haqqi wa aswatul muhiqqina maganan gaskiya da maganan masu faɗin gaskiya ta kado tukurako ka sake kana magana yanzu a kudundo ne ka a buku kuma sai dai labari sai wannan ana son a hutar da yan uwanka janaza kenan ta ka buhu ya ɓace buhu an kuma ba haka ba a karai da ya sha zube maka nan a karai da ya sha a nemi kayan faffafa a faffasa muku shi gashi nan an taimake ku sai ku je ku janaza kayan ku ku gama koke-koken ku to dan ana muku wani to fa ku shiru to fa ku shiru in ma mutum shi ma bayan a san a yi masa yadda aka wance kai shiru wa fawatul muhakkina takadu tukhunaku bainama yamla'u al-afaq dhajij al-batil amon ƙarya mana kwakwazon ƙarya ko ina makaryata 'yan ɓanna za su fito su faɗi abin da suke so su yi kwakwazon su su yi kwakwazon su shuru ka haɗa kanka da su su ai shafafo ne da bai kai ina ka gama su da wanda ya tsaya masu wa yaktaro sawadul mubtilina tarin ko magoya bayan ƙarya ƙara yawa suke wa ma ba da kalbin to mai isa zuciyar da ummi ratun rahama rahama ta raya zuciyar layi hazanu limusa bi abidi ba zai yi kuka ba zai yi bakin ciki ba don kuma cewan wani nashi wa ayyu ainin la ta jama'u wacce ido ce ba za ta yi hawaye ba li fasadi habibi shine azizin wancan wa tilka rahmatun ja'alaha fi qulubil ibadi to in qulta hadhalika a dai kun ji abin da aka ce sai dai da kenta kun kirgo su an fara kirgawa go an kafa eh kai sun bi hudu ko wa kirgaban da kai to dole sai a na naka a ba yanzu za ka yi zai ka da ba ta wuce ka ana tafiya kana kirga ka ana tafiya kana kirga kayanka shi ma aka ce to gashi nan gashi an dan rubuta in kulta za in ka faɗi wannan au adatta gairahu ko ka goma ban da ba wayan ba domin abun bai kare akan wayannan ba a yanzu na san kowa ya tuna ya fi dubu abun da za a ce masa zai sa a yi bakin ciki adasta gairahu mimma yada ulil asa abubuwan da ke kiran bakin ciki ko ke janyo bakin ciki wal hasarati wal hammi wal hadan ujibtu nan amsa za ta zo ko ujibta bi anna al hazana la yuhmadu li dhatihi har yanzu maganin rana ya kai don tana nan ba ta je koyana ba ko motsi ba kai ba inda aka kafa ta tana girki shi asalin bakin ciki ba a yabonsa bal alhazanu la yi humadu li zatihi wa innama yi humadu li sababihi sababinsa ake yabawa ko a bata sababin abin da ya janyo bakin ciki shin masallaci ne kaga an kone zuciyarka ta ɓace ka rasa inda za ka sa kanka a a dunkule dunkulewa da dunkulewa addini kaga ya ƙasa mutane sun yi birin da shi shi ya bata maka rai ko ko a a rage albashi da aka yi ko kuma a harka ya shi bata maka rai sai da zuna faɗo wasu abubuwa ga sunan barka me ya bata makare za a duba menene bakin cikinka kayan nan da isa ko naka ko ko a'a addininka da aka taɓa kaga daga nan kafin amsan kowanne idan bakin ciki kake an taɓa addini to wannan lada kake da shi idan ko bakin ciki kake akan duniyarka addini ko oho to nan kana nan kai ma inda kake saboda haka nan la yuhmadu li dhatihi wa innama yuhmadu li sababihi wa masdarihi da inda ya fuffugo wa lazimihi dona an yufdiya bihi al amma kada bakin cikin nan koma wanne iri ne ya kai mutum ilal qu'udi an fi'il al-asbab al-muwasilati ila shine jiya ne daga muka yi maganan eh, ayyuka annabi duk abin da aka ci gaba da aiki yake mai isa shi baya hazanu hazanu bai iya dakatar da shi to kaga shi ake bukatar wannan sa shi ne hazanun mahamudu babu inda zai shiga ciki ya rage aiki sai ne ya kara mutuwa Allah ya ji kansa shi yake bukata aiki kuma mu dora kai ai ba mutuwa kai ba kama mu yi ba a ba da zama ba a ba da hutu saboda yin hutu shugaban makaranta ya mutu kuma shi ke nan kun yi hutu ta yi bakin ciki a karu so ike a kaura so ike a famar da idansa tun da ya mutu ko ba ku mutu ba ku tashi ku ɗora za ku ba da lokacin daidai je a ne shi amma bakin ciki ba zai sa muku ku huta ba wannan an kun aka sai musifa ta fa ne kun je kun huta a jahiliya ce a ɗora aiki kawai ga dangadar ba ji ba gari ko da makiya sun fi tsoron haka ko da maki ce maka bakin ciki ta maka ce to ga wannan zauna a gida kai bakin ciki da ka ce a na gode ni ma ban zauna ba ina da shi saboda haka nan wala duna an yi fudiya bihi alhasadu kada bakin cike kai mutu alqur an fi'il al-asbab al-muwassilati ilayha Filalla. ai ga gan aka ce wannan da na faɗi aka ce shugaban makaranta ya mutu yanzu ya za ya dawo da irinsa kawai shine tunani zai koma wa ake ganin kila ya fi shi bai shiga hannunsa ne ba lamarin wa ake ganin zai iya fitar da mutane daga abubuwa da dama da ya kafa ya ake gani guri na tasgaro ana ta gaigaya ta wurin an kurma ana gaigaya ya toshe ya sake kurma ta can ana gaigaya ya toshe a kullum ta can ana gaigaya ya toshe ya za a samu wanda zai ci gaba da irin wannan aiki na shi la Allah shi in ya toshe ya toshe ba amma ba wajen ciki ba a wuri amma yadda wurin wurin cin nama mutane to ala ayyati halin ka'ida na zuwa formula na zuwa na maganin bakin ciki yau bakin ciki ke damun ka tsakanin ka da eh, gidanka a'a bakin ciki ke damun ka tsakanin ka da anguwa a'a bakin ciki ke damun ka tsakanin ka da hukumomi a'a bakin ciki ke damun ka tsakanin ka da iyalanka a'a yaya za ka yi wannan bakin ciki kaɗi kai ka ka zauna zauna kawai ka ci gaba da haka aka san namiji ci gaba da neman hanyoyin fita neman hanyoyin fita daga cikin ibada kake ibada kake ya kulu shekul islam ibn taimiyya ta rahimahullah wa kada ya katare bil hadan ma yusabu sahibu bakin ciki kan zo da abubuwan da ake ba da lada wa mai bakin ciki kuma a yaba masa fa yakunu mahmudan min tilkal jiha ya zama abun yabo ta wannan bangaren la min jihatil hadari ba ta wajen bakin cikin ba ai kaga bakin cikin da annabi ya shiga lokacin da zai yi hijira hatta kai aka kewaye rami inda suke Allah ya saukar da nutsuwa yana ta wa ɗan uwansa babban aminin sallallahu alaihi wa inna Allah ma'ana sai kaga wannan ya cancanci yabo bakin ciki ne wanda ake ba da nadawa mai shi tun da bakin ciki bai zaunar da shi ba kan a nan lokacin halin da ke ciki ga shi kashe shi za a in aka fama shi ha an ba da raƙumi ɗari ga duk wanda ya kashe shi ya zo da kan amma bai hana masa bari koma wani wuri inda zai ci gaba da da'awa hatta akan hanya akwai wanda ya musulunta sannan yana zuwa can ya saukata shi kenan aka baje koli komai sai to irin wannan shi ake nema a bakin ciki ba wai tun da an dame ne tun da an samun ido shi ke na yi shiru ka yi shiru kamar wasu wurin sai dai in ba gaskiya kake ba hazani ala musibatin fi dinihi kaman bakin cikin akan wani bala'i na addininsa wa ala masaibil muslimina umuman fa hadha yusabu ala ma fi qalbihi wannan mai irin wannan bakin cikin ba ana ba da lada da irin wannan bakin ciki ke cikin zuciyarsa musulunci ya yi ƙasa hankalinka in ya yi dubu ya tashi min hubbil khairi wa bugu bugudi sharri wa tawabi'u dalika kaga mai irin wannan lada ke samu to dai ibn taimiyya kun san magana sana da yawa sai ana yi ana gudurewa ya ci gaba muka tsallake sauran walakin da na zanu ala dalika. idan afada ila tarki ma'amuri min sabri idan bakin ciki ya kai mutum ya bar abin da aka ce aini hakuri min sabri wal jihadi da aikin taimakon addini wa jalbil manfa'ati wa daf'i madarrati nufi anhu don bakin ciki ya faru haka za a ci gaba da hada hada hada hada ana nan kamar ba mutum ba na fati akan yi dundurun domin na gudu kuma nan da zai faru a yi sa'a lokacin da mun sa za mu je gona gobe za mu je roro ɗanakin da muke yi kenan sai ta albarka ya muke satin gobe kuma satin masara ne ko satin wake ayyuhuma ashad da hmm? ta ma ke wani mutum na jin tsoron da kai faɗi ake masa rabu to ka faɗi gaskiya sa ki satin wake wani na faɗi ya zuci satin wake ya goya na duke ne ba shi da daɗin kayi kayi gaba a ci in ka gace wani abu aljihun ka yake ba zai ke tsaye baki gaji yake to don an ce gobe satin wake to kenta gona ta yi baki rauna mutu juma'a gobe asabar za a fita wake ni kuma na mutu jimma da saboda kan gona ta tattara jama'a mai lalaci ma ya tashi ranar wanda baya zuwa shi ma ya biki ta yi taron da kila abinda za mu yi wata a yi shi a kwana uku saboda alto aiki ya kare sai ta kwana wurin haka kawai ai ba ku yadda wannan ba wannan shine maganan da ake nufi akan bakin ciki kada bakin ciki ya sa ka tsaya daga aikin alheri kada bakin ciki ya hana maka jihadi fi sabilillah ainihin da ku gano me jihadi karantar da al'umma ba fa ya tsaya a nan kaɗai ba tsayuwa al'umma na bukatan abin da za su iya addinansu da shi masu karantarwa sun yi kaɗan in ba a ce babu ma ba masu koyar da addini wanda zai koya maka min gilafin ila gilafin ba karatun sana'a ba akwai karatun sana'a karatun neman kuɗi yau ka je ka gama digiri albashin ka ya zama kaza ka gama eh, majistir albashin ka ya zama kaza ka gama doctorate degree albashin ka ya zama kaza kaga wannan neman kuɗi ne kawai ba yadda za ka koya wa al'umman wanda ba su da abin da za su ba ka ba su da shi kuma su ke neman addini ba su da kuɗin da su je su biya makunan kuɗi su je su yi waccan karatun ba su da shi to amma kai ka yi irin wannan karatun har da ƙari zo zauna ka koya musu min gilafin ila gilafin aiki da karatun za su yi ba neman kuɗi za su je da karatun su ba aljanna suke nema da karatunsu ba neman duniya suke da karatunsu ba su ma a ɗauke su eh, hajji ne ko ina ne ne ko da inda da ake ɗaukar mutane ta sau daga wannan abin da ake bukata bakin ciki kila kun ɗan shagala kaɗan eh, bakin ciki ala zalika idan ofo da abin da ake bakin idan abu ya kai mutum ya zauna daga abin da aka umarce shi ya kasa haƙuri ya kasa tashi ci gaba da aikin da yake ya kasa janyo abun da zai masu amfani ya kasa kawar da abun zai cutar da su wai shi suna ina bakin ciki ya haɗa kai da gwiwa wannan bakin ciki ya cutar ila an ya kula ya tafi yana cewa sai da ɗan tsallakewa amma idza ufdiya ila da'fil qalbi amma bakin ciki in ya kai ga raunin zuciya wasidalihi bihi mutum ya shagala da bakin kake a ka kata bata sai ka zauna kana ta fata da kana ta bakin ciki akan basanta a je a nemo mota ko kuma nemi kudi a samu wata in ta mutum ce ce to Allah ya kan in mutum ne ya bata haka to ya za a yi dole ya yi hakuri a kyale yanzu a ci gaba da ayyuka ana neman shi ana aiki amma ba za ta kai a haɗa kai a zauna har wai da akwai wani abu ana ce masa zaman makoki kai zaman makoki bai yi ba واستداره به عن فعل ما أمر الله ورسوله به كان هذا الحزن كينكو مذموما عليه من تلك الجهة وإن كان محمودا من جهة أخرى ya akal islam wa idan hazinta ala shay'in takrahuhu in ka yi bakin cikin wani abu da ya same ka kana ya dame fala ta tasa kada kai fushi da shi tara ce daga Allah wala ta ta'arrud ala a aqdarillah kada ka ce za ka yi foto na foto akan kaddaran Allah ƙarshen ta ku sake fadawa wai lokacin da aka ce eh, an kama da daddare su suka ibi sanduna suka shiga daji me za ku je ku yi tsarayin a ƙara kukun san mutanen nan bindigogi na hannunsu kukun kun yi ibi sanduna mutanen nan suna ƙwaƙwaye suna bambake ko kuma kun tafi kuna zuga kuna zage-zage a cikin daji aika ga Allah ne rufa mana asiri hmm? inda wani ya musu kwanto ai kaga karshen ta sai ai ba sake mana gawaki da yawa mu kuma gashi da aka hakurin mun dawo muna ta karawa muna ta karawa sau da kanan bakin ciki bai sa ka shiga hauka nisuwa za ka yi me abin yi a yi ta neman abin da za a yi ba mamaki za a iya a shiga a iya karɓo wanda aka tafi da shi din amma ba irin ku bane ba ba ku da wannan tanadin ku tafiya ku kai kawai a mutu tun da wani ya mutu mu ma mu mutu ne amfani to mu mutu mu mutu mu mutu har sai mun amfani sa mu rayu aiki na kwance rabo ke kira a mutu to wannan in aka mutu wannan yi kama zai maka ba wanda zai maka su ba a fata a mutu in ta zo kuma shi kenan Allah ya samu tafi a fara saboda za a tsinta Allah shi in ta karahu fala ta tasakhat kada kai fushi wala تعترض على أقدار الله كذا كتريك الدرع الله وسلم وارضى بعد كيكوي وافعل الأسباب الدافئة سيكا نيلي دبارو دبربرون دبرون دراكي دون كفاموك كوداب الدافئة لهذا الهم وكذلك كان هدي المصطفى جماعة وأن شيني تربية النبي idan abu ya taso ba ana taraki da ganganci ne ba makalan ana bukatar marasa tsaro amma ba galafi ba ba ganganci ba ganganci in banda a yi asara ko me yake da asara ta zama ul'ayi ido kan yi kuka kan yi hawaye zuciya kan yi bakin ciki amma annabi ke lana kolo ma ya sakitar rabba an riga an yi mutuwa da ne za ka tare ta kaddara ce ta wuce a tare ta wa inna ala firaqika ya ibrahim lamahzunun shi isa ake yaban abubakar radiyallahu anhu lokacin da kowa ya ne ce shi koyi ne so shi ne so abin da ake tsoron faɗin ya fito ya faɗi shi kun ga jama'a mai bautan muhammadu to muhammadu ya mutu shi ne kowa ke tsoron faɗi wanda ko ke bautan Allah ko zauna mace gaba da bautan Allah Allahu hayyu la yamut kaga wannan shine nabi tsagoron kuka ba shine ba jaran taka ne ba a'a kai shuru in ma ka ka murji idan aka dan amma a rana na zuwa sai da yalla kiyaye amma za ta zo ko yanzu ko gobe ko in jinwa ko baɗi ko nan gaba dai tabbar rana in dai har za a rike wannan addini za za ta bace to lokacin nan ke neman mazaje kafin nan ai ta karantarwa ai ta karantarwa sau da kaka annabi ce ce kai zuciya na baci kuma ido kan yi zubar da hawaye amma ba za mu faɗi wata kalma da za ta fata wa ubangijinmu ba ibrahimu muna bakin cikin tafiyanka eh, ta ka da wannan hazanin za a ce mahamudu bai aikata wani ba bai ce sai tare shi ba bai ce a dubu bai tsaki ya roƙi Allah tun da shi na da mu'jiza yi amfani da mu'jiza shi Allah dawo min da shi hakan na fan shi oh, yanzu ga Allah kwanansa ya ƙara shi kenan kawai a wuce da shi haka ka zaɓa haka ka yanke alhamdulillah sai dai mun saba da shi abun ba daɗi aka koma aiki to ya yi makoki bai zama makoki ba in za ka shekarun annabi nuhu kana bincikon zaman da yi ba ka samu ba hmm. a kai ne aka ɗora a tuna wannan ba matsala ba shi za ka ga annabi ma ya kasa kawar da tunawa uga kwata-kwata ya kasa kawar da abin yake yana na azufiyarsa idan sa haƙwalla ya yi amma ba zai faɗi wata magana ba wacce ta saba bai faɗi magana da ta saba yana nan akan ƙa'ida bai bijirkice ba don zuciya ta ɓaki baki yana nan ana harshe an taka masa barki ba za a bace faɗi abin da ya zo masa ba yana magana ne daga cikin zuciya to haka darasi na da matuƙar muhimmanci kuma darasin ana tsakiyarsa sosai dai lungo-lungo da ishiga sai an yi hankali a zazzakulo idan muna asara akan wa'ina abubuwa da dama in muka auna kanmu za mu ga toni lokacin da aka yi mutuwa ga abin da ya faru lokacin da ya rikice ya kaure ga yadda na yi lokacin da ka ya aku mun kasa nutsuwa lokaci ka da a kuma muka ce to ma dai to ma dai to ga wannan bai dace ba to amma yanzu muna fata ka a sake wannan ya zama darasi wa ma alhamdu ina nan tare da bakin sa tambayan cikin irin ka. bakin cikin na nan damuwar tana nan amma tawakkala Allah sai ka bar wa Allah wanda za a kawo nan gaba ne annabi mm, yaƙo rabuwa da ya sauya akwai ran da ya bashi bai bashi ba duk inda zai je bakin cikin nana tare da shi ya kwana da abunsa ya tashi da abunsa ya kwana da abunsa bai bar abin da ke gaban shi ba har ana ga ya riga wannan magana ta dace ce ba ta tare da kai ya ba annabin Allah ya kawai za ki ce ko da wanda ya ku sai ku dan dudduba ku dudduba kakkufin da rai kila ku zo ta su gaba daya shekara da shekaru ana kukan dan tun da me ya fi shekara goma ko kurkuku bi da usini ne zauna sannan lokacin da ya hau gwamnati lokacin da kai inda kai ai shekaru ne masu yawa amma shi bai da dare ba a je a ɗan duddubo kila Allah ya zo da su gaba ɗaya mu samu da ƙanin da shi ɗin haka kuma ta auku haka ka zo masa da su gaba ɗaya tun da wannan tawakkal ala Allah zuciyar ka ta dogara da Allah wa basta ta ilaihi kai kukan ka zuwa ga Allah ka yi kokari in za ka kai ko da ke ba kokari ba in za ka kai kokan ka zuwa ga Allah kada kai da wata siga da ba ke take nuna raki ka zo a tara jama'a ya Allah kai mana kaza Allah wane mu kaza Allah wane mu kaza ce ha namiji ne kuma mazaje ne su ma wanda suka yi masa mazaje ne za ka haɗu shi ne kawai fa a jira a tabbatar mai ya auku ya mutu da gaske ya mutu da gaske to lokacin nan ne kana da abin yi kai amma yanzu if i go al jawabu ma tara to yanzu da a ce ya mutu ko an kashe shi me ya za ku yi ce a al jawabu ma tara ka bari ya mutu za ka ga abin da za mu yi to haka kuma wannan ya fi firgitar da makiya Allah kuma wannan tsari ne na musulunci haka shuru warfa da'awat lahu daga du'a in ka zuwa gare shi da netsuwa fa zalika sha'anus salihin qala قال إنما أشكو بثي وخذني إلى الله يعقوب كان عليه الصلاة wa وإياك واليعق أهر kada ka fi dare eh yin ayyau an ji kokowa an kada ka ya baki sai ka samu ka je ka daɗa bincike ka daɗa kewa ya faɗi kalma hmm? hmm? sabba bakin ciki na ina tura hazari ma ashku arfa'u hazari, arba'u hazari wa huzni ta'kidini nafsi wa kawal wal afa ina gargadinka daga dare. kada ka sai abun ba zai yi ba yaro wata ɗaya wata uku ya je ya ga wancan na karatu rauraro wannan na karatu rauraro ya ce malami na kasa ba zan iya ba zan tafi gida kwakwalwa ta ba ta kamawa to ka kama da taimaka, ka ma ta so ka tafi makaranta ai ya isa ka da ka ba ta kamawa kama kama har ka gano lalle dole ne ya kamata ka nemi ilimi ba rana ɗaya ake karatu ba sai an ɗauki lokaci sai an nuna naci sai an nuna dagewa da cijewa da turgewa wa ibat al-mudilla da ainihin lalacewa ba abin mudilla mai kaskantar da mutum faduwa mai kaskantar da mutum lin وكذلك يلام المؤمن الصبر, يلازم المؤمن الصبر هكذا أنا يلي فين سمموني دك كرفا فاري وتقول الجنة منا فاري ألا ذي بهم الجنة كما منا بسككين فاري رمضان أنا كاي ألا ذي من نقافر إن شاء الله أما فكم تاشي وعدم اليأسي da rashin fiddare ainihin ya asu eh, hina shada'idi wad darra'i iwal muhani ya bani ya banayya yaqubu alaihi salatu ya ce ya diyana idhabu kubuta ku tafi fatahassasu min yusufa ku nemi an labarin yusufa wa akhihi wannan fatan dan ne yadda labarin kuwa ya san shi wala ta yi so min rauhillah ka duba ai da za a bi zance ne kowane fadi gare shi da za ka lura yadda hatta ƴaƴan da suka tashi shiga garin shi ake kasa shiga ta kofa daya me wannan ne ita ka kafin asbab asbab daukar da har kofar gari tijo na zane ke ta gobe ku shiga gari amma an kun tashi shiga kar ku shiga ta kofa daya ku shiga ta kofofi ƙofofi bayina lamarin ku za ku haɗu a gidan sarki wannan ya kullo ta can kila ba ta suke ba wannan ma kullo ta can wannan ma ga su da tirere ba sa saba maganan babansu ko ya ta ni ba su tare ba matsala ta faru ɗan uwansu shekaru malak baya gida amma sai da Allah ya dawo musu da kayansu kuma ya yi musu amfani sama da amfanin sauran to haka nan ba a fi dare kuma ana bukatar ya'ya ko haɗa kai sannan za a ji daɗin a ce ɗalibai ko haɗa kai sannan al'ummar musulmai ko haɗa kai idan ba ku haɗa kai ba ba ku ci nasara wannan soke-soke a yi wannan raddi a mantake wancan a rusa wancan wannan bidi'antar da shi wancan a jahil da shi wannan a yi menene ɗinsa wannan ba zai kai mu ko'ina ba in ban da a rusa a rusa a rusa to in an rusa kuma ina za ka je ka zauna dan gidan ya rushe ikhwatal islam a gurguje فإذا mu أقوام min من محقرات الدنيا فاتته idan wasu jama'a suna bakin cikin saboda wani kaskantaccen abun duniya da ya kuce masu wani ai marufu ka samu wahazina akaruna ala martaba wasu tana baƙin bakin ciki akan matsayi min maratibi hadhihi alhaya lam yanaluhu ƙara biyu wa al qalaqu muntaddar li hayati fi amin ko bakin ciki tashin hankali ya kwana ina gurɓata rayuwar wasu minan nafi wa kada la yuhaddiduna masdarahu ba su san ma daga ina abin yake ba a tun da menene shine hammu abun nan ba tabbas ga shi nan ina zuwa ba kafan ma daga ina yake ba hatta bakin cikin ma bai da kan gado zuwa kawai yake zuwa kawai kake dike ɓar daga ina yake bullowa in mun zo ya sai ya rushe in mun kulla sai ya fashe in mun yi wane ne sai ya fashe daga ina wannan lamar ya faru to abubuwan uku wannan dai za ka ga damuwan su duniya to idan wa'annan yan duniya suna nan duniya fasamma fi'atun ukura akwai wata jama'a na Allah tu'addu min khawatin nasi ana kirga su daga zababbun mutane wa nubala'ihim gwarazan mutane tahazzanu ala tafaritiha ita ce mai bakin ciki akan sakacinta abin yanzu mutum ya shigo cikin masallacin nan ya yanzu yi na fila ya zauna a ya kamata ya wajen shi o da jama'a duk sun suna nan tun karfe daya kuma biyan su za a yi ni ban da ni ko da za a fara biyan kai yanzu ko rijista za ka da ita wanda ya shigo yanzu wanda suka shigo yanzu har zuwa illa ma sha har su kai wajen inda shugabancin yake ainihin ba su da rijista masu rijista za su kai sahu biyar an yi koyo kun kai biyar ɗin a da eh, za ku kai biyar na da na ƙarshe-ƙarshe da 'yan alfarma tun da rigita ma da alfarma a yi tun yanzu alfarma ba ta ƙari to saboda haka nan ya kamata a ce ka yi baƙin ciki ya aka yi ni ban shigo ba kada ka damu da zafi da ake sha rufe hannama a shaddu harra wutar jahannama ta fi haka tsanani eh, eh, saboda haka mai mutum na ƙasa da isa mu kansa ita تفريقها وتقصيرها في خدمة ربها وعبوديته da dama za ka iya yin ka ba za ka iya taimakawa da ka ba za ka duk ba kai ko ɗaya ba ka daga kanka sama kawai daga nan sai gidanka sai iyalanka muskilan addini ko sharan masallaci ba tunani ballantane ka kai martaban kana da imanin da za a je da kai gona in gona ne mu ne nan fa gona ban da sauran mutanen abubuwa shi muke ganin inda muke kakulo taro ko a wani ya kawo taimakon da zai iya kawo a to ga blok ga rodi wancan ya sayo rodi wancan ya sayo sumunti wancan ya sayo kaza to mu kuma da ba mu da shi ko zo mu je mu haƙa ramin da za a zuba a ciki in rami za mu ɓata mu bari ranar kankare kowa ɗiba kawai zai yi watsa a ciki to nan za a ga aiki boboma muwa muna jira Allah mu wannan muwa mu yi namu wanda muka yadda ba mu da shi ko kuma ba a mana ne masu rara ne yanzu suke ta aiki amma aiki na zuwa har wanda ba su da rara sai ka ɗabi madarar dukiyar kai ta makai da ita ba da canji ba to wannan suna bakin cikin asara da suka yi wa autazanu ala tawarrutiha ko mutum yi bakin cikin akan sakace da yi ya damlamala cikin sabo shine tawarrufi ya fada fi mukhalafatin rabbi wa ma'asiyatihi wa biya al kwanuka suka tafi shekaru kai ma yake maganan kwanuka shekaru sun kare sai yanzu mutum yana shekara saba'in ko sittin ko menene yake kokarin neman yadda zai hada baki sha'awa yake in yaga ana karatun qur'ani tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan to kai mai kake har zuwa yanzu baka iya ba ya yi yau da yau ka musulunta mutum sai ya yi fata ina ma yau ne musulunta shallah da Allah fa na cikin kuku hmm, da an ga abun da zan yi to amma yanzu mu dai ba mu da ta cewa izamai ne izamancin ma ba mu iya yin abun gada mu kai kuma ba mu nuna mu cikakkun 'yan gadon ne ba abun wafi ha'il ayyami wal auqati wannan suna bakin cikin su asara da suka yi wurin bauta wa'ancan suna asaran bakin cikin asarar duniya su in mun dunkule shi haka ayyau da ta su wa hada dalilun ala sihatil imani fil qalbi wannan zai zama alaman ingancin imani a zuciya wa kullama kana alqalbu ashaddu hayatan eh duk lokacin da zuciya take da tsananin rayuwa kana shu'uruhu bi hadha al'alam aqwa walakin da hazana kai da bakin ciki da huwa kai bakin cikin kayi fara kai bakin cikin kayi abin nan a bakin ciki ma ana lisan bakin ciki ka fashe da kuka mutum yana tsaye dinga rusa kuka ko yana zaune ina rusa kuka kai ba zai fidda mu ba kuka ba zallan kuka bai fidda mu idan an yi kuka ta ka shirya dabarbarun dabarunan da za ka yi muhayi ka hayar da kanka ka taya wa muhayi ko ka zo ana nema ka dafa mu samu muhayi amma kuka zalla bai fidda mu daga bala'i to mai ake da kuka ai lokacin kuka ma damun muke walakin na alhazana wahadahu la yujdi alaihi bal yud'ifuhu eh ban yace ma ai raunana mutum yake wallazi yanfa'uhu abinda ke amfana mutum an kabila saira ya danna cikin tafiya wa yushammiru ya zake damtse wa yabdhulu juhudahu kila wannan ka duba annabawa biyu masu yin ka ka dubi annabi muhammad yadda ka fidda shi a makka ya rage ya fasa aiki yake ko a rami da suka shiga sun yi sallah ya hanya sun yi sallah sun yi menene ba a barin abu saboda ake a an shiga rutani ba za a yi kaza ba wa akhassu min haula'i wanda suka fi wa'annan ke ba man hazunan ala juz'in min ya qalbihi mai bakin ciki kan wani balli daga cikin zuciyarsa kaifa huwa khali min muhabbatillah ya kamata zuciyar mutum ta cika da son Allah aiki lakace ni ma zuciya ta haka take ni ma zuciya ta ji haka ka faɗi babu kuɗi a ciki kudi an keɓe babu duniya a ciki baka zan ba kana barin wani lokaci addini saboda duniyar ka wa ala juz'in min ajza'i badanihi a ce akwai wani balli daga cikin ballin jikinsa kai fa huwa munsarifu fi ghairi mahabbillahi ibn al-qayyim yayi magana a cikin tariqul hijratain wannan ta sama da musamman ta kasar nan أيها الإخوة المؤمنون إذا عرفت الحزن المذموم أي أنا نقول bakin ciki ko da ɓangaren gefen addini ne bai tayar da kai ba wannan kana cikin bakin ciki guda biyu ga bakin cikin abun ga kuma baka shirya wa kanka yadda za ka fita ba amma abun da ake nema a bakin ciki ka haifakin ciki to ka shirya ina mafuta Hmm? halin yi wurin ba babu tsoron babu san Allah ciki yanzu zuciyarka babu wani bangare da ka ajiye wa wani banda Allah hmm? akwai kuɗi dai na san suna ciki rayuwa mai ɗan daɗi daɗi na ciki ko da ka faɗi wancan sai dai ka faɗi haka da za a haɗa a samu wannan ya taso wannan ya taso sai ka ɗauki daɗi ta shi ne ai magana a fili ta hakan nan ɓangaren jikinka Kanta jikin gaba kida ya tafi wurin bautan Allah ayyuhal ikhwatul mu'minun idza araftumul hadan al madamuma fi janibinku wal mamduha fa kaifa yudfa'ul had ana iya cewa wannan shine hudubar ma tun farko gaba daya tunda bakin ciki da rabu da akwai shi mazamumin ne ko mamduhi ko to ai ba burin kamar irin eh, mun ji bakin ciki mm, haramtacce wanda ba a sanfa mun ji bakin ciki wanda ake so to shi ke na sai mu zauna mu ci gaba da bakin ciki a'a bakin ciki kawar da shi ake ina hanyar da ake bi ana fita daga bakin ciki shin ana ma fita daga bakin cikin ana fita in ya gagara to ya ake duk za a fadi ga yadda za a imma a wannan wa imma a ta biyu fa kaifa yudfa'ul hazamu wa kaifa yatahawwalu yaya bakin ciki ya juye ila amalin musmiri wa yatajawazu sahibuhu as-salbiyya wal qalb ya zama abin da ke rushe shi abin da ke zare masa himma ya kau ya zama bakin cikin nan ya juye misalin a ce maka an yi karatu an yi kuka an yi kuka me ya kamata a gani ya ka gama gamarin mata a ga samarin kukan nan ko da misali mun yi magana mun na ƙasa mun yi wane ne to yanzu jama'a muna son mu tara miliyan ɗaya miliyan goma a nan mu zo mu tara su har yanzu ba mu fitar da wannan ba musulmi ba ne ba taimako muka nema ya kamata an samar da musmir kai za ka koma a dunkuli za a koma a samar da abin da zai dinga haɓakarwa ya dinga samarwa ba za mu dogara a kan taimakawa mutane dole su taimaka tun da bayan Allah ne to amma kai makana daga cikin masu taimakawa amma addinin ga hanyar da ake bi a samo masa nashi kullum kuma zai zama mustamirri tutur to wannan bakin ciki yayi amfani a ne mafita tun da kukan da ake na mu kukan da ake menene ɗinmu to ina mafita kuma in an tashi da mafita nan a samar da ta gaba ɗaya muna so Allah ya saka da zai ne bugi kirji shi kadai zai yi kaza ba zai iya yi gaba ɗaya ba sai an haɗu ba zai iya yi gaba ɗaya ba Tunda abun na manya-manya ne in abin yadda mutum ya yi tinkawa ya rasa abin da zai yana zai wannan tashi gina wani dan wani wuri ko gina ya kira mutane ke ku zo ku gani mun abin ginin mutanen da aka yadda ka gina na kasa wasu masu tashi su zai su gina nasu wadda wannan masu tashi su zai su gina nasu to na jama'a kuma gaba ɗaya ga na jama'a gaba ɗaya kada ka yi tinkawa ka ce da kuɗi na ni kaɗai na la da kuɗin al'umma يقول ابن القيم رحمه الله وهو يذكر حزن الخواصي من الناس والتي سبقت الإشارة إلى ذلك أي أم مدنا صبر الخواتك to inda yake cewa wa huwa yadhkuru azan al-khawati me yake cewa gashin cikin manya-manyan sha wanda ishara gare shi ce fa hadhihi al-maratib wannan matsayoyi ne ga sunan martabobi min al-hadari la budda minha fi tariq ai ba makawa daga wannan bakin cikin ainihin bin hanyar da za a bi a fita lakin alkayyisa la ya da'uha tamlikuhu wa tuqiduhu bakin cikin mai fasaha ainihin bai zama bakin cikin ya mallake shi bai juyawa a bakin ciki sai dai ya sa maka ka yi yunkuri ka daina gajiya bal yaj'alu iwada fikratihi fiha fikratahu fi ma yadfa'uha bihi <laughs> ya ya ya fito na san za a ce a zai sanya ainihin eh, maimakon ya ja'alu aiwa da fi ha, madadin tunanin kan masifar da ta same shi sai ya samar da eh, tunani madadinta wanda zai kawar masa da wannan masifar karatun mutu yanzu ka kawo wani abu kace kaza na da na kafa wancan zai ce akwai ma na kafa kaza wancan ma zai ce akwai ma na kafa kaza wannan zai ce ma akwai na kafa kaza wani zai mike da ce to duk magana kuke bari in gaya muku na kafa sa gaba daya wannan ce ai to na kama da dan dama dama akwai kaza ma wannan ya tashi kaza dan Allah nan ina karatu ba ku ce min komai ba to kuma ya karatu mu yake eh aka ike ku idan ka kawo na ƙasa guda ɗaya kowa zai ƙara maka bayani kowa zai ƙara maka bayani a na ƙasar ina fasaha nan hmm? Me kamata a yi a kawo tunanin yadda za a akasa wannan abu a kashe shi ko da ba zai kasu gaba ɗaya ba a kawo wani tunani wata makama da za a fara a fara jijjiga wannan lamarin din a fara sukan sassoke wannan abin din wata rana zai je kafa ko Allah ya kawo mai karfin da zai sare shi ma gaba daya ita ce shi fashe shi to maimakon yanzu ku samu wani wani masifa da ya same mu kai ba ta da daɗin fadi ko ba ta da daɗin fadi sai dai eh, mai ike da suna eh, a yi shi haka ɗan ƙarami a gefe kai ne ka zo katar da gidanka ya kone ƙurmus amma mamanka babanka sun sha da matanka da 'ya'yanka duk ga su a tsaye wurin dan bare shigo gida ya kone kormos to nan ne ya kamata yi a zo ana tambayi a kai wutar ta kama halatar lantarki ce ba ku kashe ta bane jiya da daddare to ko ana ganin wasu mutane ne suka zo suka sa wutan to ko makota ne suka sa wutan to ya ne aka yi a'a ai tunanin da ya kamata a yi a yi tunanin ta yadda wutan nan in an gano wannan yadda ba za ta sake kama idansa ba wani ma ba za ta sani shi ba sai ko kaddara ita ko kaddara da ka da komai a gaban ta zai ya kama ba ba za ka zargi wani yaro a gidan ba ba ka zargan wata a gaban ka kai ko daga ɗakin ka ta taso kai mai yin faɗan to so da kana in wannan masifa ta sai a yi tunanin kawar da masifan ba za a yi tunanin yadda masifar ta faru ba sai dai in ana tunanin yadda masifar ta faru ana so ne a ga gano tushen yadda za a magance shi mun ko a hiran mu ko za mu ce masa hira ba ma tunanin yadda za a kawar da wannan bala'i na dindindin sai dai ajiya aka yi me ya faɗinsa wa ya haɗa in an ce wani ne ya sa hutun to mene za a yi gaba da shi can za a ja mai? to shi ne dai ga kalmomin da za ku iya fassarawa yanzu eh, ya ja'alu iwa da fiye madadin tunanin safiha ma'ana masiban kenan taho fi ma ya dafa uwa bihi tunaninsa yadda zai kawar da wannan masifan da wannan tunanin an ji sai dai an gane Hmm? an sa wani ya faɗi na mu a ciki to shi kenan ba za a yi haka ba ba za a sa wani ya faɗin ba saboda haka nan maimakon tunani akan masifar a yi tunanin kawar da masifar a shi kenan wannan ya fito fa'innan makaruha saboda abin da ake kyama idan warata alan nafsi in ya faɗo ware fa'in kanar sagiratan ren. akwai kafin mai karamin rai akwai mai babba rai akwai ransa ɗan abu kaɗan malam zai kika ta yanzu nan ta fashe ya dinga tartsatsi ya dinga bala'i wani ko yana da wata babban rai ana yin abu yana kallo kawai kallon ku kawai yake ba wani ya gane ba a ba ya fusata da wuri tarawa yake to wannan ne mai babban rai mai yar kamra mare dan abu kankane zai har shi ko da wasa ana so har shi wannan zo ana hada kaza ana hada yanzu na ya fara kumfan baki hmm. ya bai hmm, hmm, muna da yawa saurin fushi baka gama maganin gaban ba za ka fara fushi to mai karamin rai ga halinsa za a faɗo shi ina ake mai karamin rai nafsu ko fa in kana sagira اشتغلت فكرها بفكرها تنانين فهي تفي فيه تكون وانت مصيفا به مصيفا تتزول وفي حصوله ده يد أبن يأكو عن الفكرة الأسباب ما يمكن تناني التي يدفعها وان ذي كود مصيبا ده وان تناني فأورثها الحضن في كان يتبقى انسكي yanzu dai abin da za ka idan masifa ta same ta yau musibofin na arsa manya-manya nake gani kawai ba na ganin kanana hmm. ka je aiki ba ɗauke ka ba ko kai jarrabawa baka ci ba ne abin yi ba na ba musiba ne ba za ka dawo kana ce ai da naje na shiga jarabawan wani malami ya tsayar da ni wancan ji min kaza kuma dama ni ba ma shiri da wani ran nan ya ce kaza na ce kaza dama ni kaza kaza dama ni kaza kaza ai ahli dama malaman haka suka yi menene menene haka suka yi wannan kana ga zai da kai takardar nan dole ce yanzu baka ci ba eh Allah ya kai mu wadi sannan sakacin da kai a wannan sai ka gyaggyara shi in ma kamar yadda ke faɗi wannan makarantar ce ta yi maka ba sai ka je wata ba tunda kana da tsohuwar takarda ana zuwa a gyaro ta to in ka tashi sai ka je ka yi mata ka ba wai ka ce za ka yi amfani da kuɗi ba bari in ba da kuɗi a ba ni a kaza b kaza c kaza ka zaɓi wasu darussa duk a a maka su ka samu wasu darussan a sisa maka su a samu wasu darussan a bebanta maka su da babu sana duba mara amfani ya ce ba fata aka yi ba nan ka haife an ba ka yi a cikinsa shi malam wannan ka kashe kanka tun da ike haka ne yake jira ba ne ka tsaya ka san yadda za a kafa daga wannan masifa amma karama zai sai ta yi ta tunanin a kan wannan abin da ya auku ai ga dalili ai ga menene abu ya riga ya auku a gyaro ta kawai a koma a sake lale a sake a gani inda rubo za a yi in ka yi sau goma baka ba in dai shekarun ka na kai dai kawai abinda ake cewa ka rage shekaru saboda kawai za ka yi kawai sau da na haka eh, wannan ai ya fito ko duk da dai a dunkule ya fito sai rai dai in karama ce istagalat bi fikirha fihi wa fi husulihi yadda musifan ta aukuwa ta yake maimakon ta yi tunani anil fikirati maimakon tunani fil asababi lati ya dafa hanyoyin da zai cicciba ta fa'awar fahal hadanu karshenta sai ka ga wannan bai yi tunanin wa'ancan ba kaga sai ta bakin ciki kawai eh. eh dole ka samu haƙiƙanin yadda yake kuma to haka wa in kana to wannan rai ce ka sagira ko ya kabiran take ita ma kabiran ku ji da kyau jiyo akwai masu ita nan barkatai wa in kana nafsan kabiratan sharifa lam tatafakkar fihi sai kaga annabi yusuf bai tunanin yadda yake kurkuku sannan muhammadu bai tunanin abin da ya sa shi jira. Sai yana cewa garin su waye waye a garin su a'a ya zai kofan sa kawai ka duba inda aka fita shi sai da dawo ita wannan ita tsere rai mai girma in ka tafi ka haɗa wannan ka haɗa wancan haɗa wannan la ta hinu wa la ta hazanu rana ya ce haka aka karanto shi كبيرة شريفة لم تتفكر فيه بل تصرف فكرها إلى ما ينفعها فإن علمت منه مخرجا إن أولنا مصيفة تاغا مفتا فكرت في طريق ذلك سيتيتنا عن وانا حنجد ذا أبي وأخذ به وإن علمت annahu la makharaja in ka duba ta ga kai harkan nan duk inda za ka yi ba za ka same ta ba to abunda za ta yi fakkarar sai ubudiyyatillahi sai ta yi tunanin yadda za ta bautawa Allah da wannan masifa ta rungumi kaddara to kaga da annabi yusuf ya rasa yadda zai yi a kurkuku dole ne in an riga an yanke ma hukunci kurkuku zaka koya da ba to a kurkuku ne yake gaba da dawo mutum na suka musulunta kurkuku sannan ba ma maganan kurkuku ba a garin daga cikin kurkuku sunan sai bayyana siddiku ko ba daga waje ne ba daga gidan sarki aka ce aka turo wani ya sun zauna da shi a kurkuku ya zo yana ce ya ayyar siddiku askina ai kaga a kurkuku ya san gaskiyarsa a nan kurkuku ya san kazaɗinsa ka dubi daga inda taimakon ya har a kurkuku ma sunansa ya canza sunan shi siddiku kafin yi zama annabi kafin a san shi annabi ne tun da duk lokacin da abin da ake yi da shi ba a san shi annabi ne ba to saboda kana eh, sai mutum ya yi tunani yadda zai bautawa Allah a wannan riskin da ya shiga ciki yadda zai bauta Allah ba za ta yi ba zai je wajen bokaye ba yau da zarar abu ya kwaga ya ce a je waje kila sihiri eh, akai wakila magani akai wakila wakila wakila gaskiya wannan abu bai kamata a tsaya ba ba fa wurin boka za su fashi da tashi sai bi isa ko tunaninka inda tunaninka ka je wajen boka Tunanin ki wurin boka kin tabe duniya da lahira kin rasa duniya da lahira a'a ko ma ce ka gani ya ake abu. ana kaza ana kaza ana kaza ka duba kai ba za ka iya wancan kaza ba shi kenan nemi wata hanya ba ko za ka kace ba zai yiwu ba ka koma ka zauna ce ba zai yiwu ba ina fa ba zai yiwu ba to in ma ya riga ya a to bari in bi yadda duk zanye ne kuma in taimaki addini a hali da nake ciki amma ba magana zama in abu ne zame ka gida to haka za ka yi tabbin sa haka za ka yi tabbin sa ka bi wannan hanya ka bi wannan hanya amma gidan ku ya kasa ne ka tashi ka rasa kayan ne ma za ka je kana ya haɗa abin da ke cikin gidan في طريق ذلك المخرج وإذا فكرت في طريق ذلك المخرج وأسبابه إن علمت أنه لا مخرج إن كأكثم بام فتا كوي فكرت في عبودية الله فيه وكان ذلك عوضا لها من الحزن wannan shi zai dauke maka bakin cikin da ke ciki ayoyi dai da hadisai akwai da yawa Allah kai mana mafuta ka ganar da mu wannan matsala الحمد لله رب العالمين وفق من شاء لطاعته فاجتباه وهداه وأضل من شاء بحكمته وعلمه فأبعده وقلاه وأشهد أن لا إله إلا الله العليم الخبير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله وإذا كان هذا مخرجا علم عمليا من الأهذان فثمة مقدمة وأساس لهذا المخرج لا بد من توفره وبه يعان المرء على تجاوز أهذانه ألا وهو معرفة الله بأسمائه وصفاته والتوكل عليه وحده وعدم قطع حبل الرجاء معه قال بعض العارفين معرفة الله جلى نورها كل ظلمة وكشف سرورها كل غمة فإن من عرف الله أحبه ولا بد ومن أحبه انكشعت عنه سهائب الظلمات وانكشفت عن قلبه الهموم والغموم والأحزان وعمر قلبه بالسرور والأفراح فأقبلت إليه وفود التهاني والبشائر من كل جانب فإنه لا هزن مع الله أبدا مهما عدل همة الخطوب و... واشتدت الخصوم أليس خير البرية يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا بلى والكفار يطاردون محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه حتى يقفوا على فم الجار الذي يختفي فيه وحينها يقول أبو بكر رضي الله عنه والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا فيرد عليه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ويوسف عليه السلام يؤذي من أقرب الناس إليه أو نقول يؤذى من أقرب الناس إليه ويباع ويشترى بأبخس الأثمان وهو الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم ثم يؤذى في عرضه وتلحقه التهمة وهو البريء العفيف الطاهر ويصر الملأ على سجنه من بعد رأوا الآيات حتى لا تنفضها امرأة العزيز ويعفف أبوه لحاله ويقول يا عطف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ومع مع مكوثه في السجن بضع سنين يظل صابرا مغتصبا بل يظل خيرا صادقا داخل السجن كما كان خارجه ويعترف له من من بالسجن آه، ويطلب الأمم بالسجن بالصلاح والتقى وفضل العلم والهدى وينادي بيا يا, يا آه، أيها الصديق ولا يمنعهم سجنه أن يستفتوه فيما أشكل عليهم حين أراد الله براءته وإخراجه من السجن على الملأ بل لقد ظل عليه السلام داعيا إلى الله لم تقعد به الأحزان أو تقطعه الهموم عن مواصلة السير إلى الله يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار أبو gurguje abin da i gabata bayan godiya ga Allah da roƙon Allah ya daɗa tsira ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan Allah idan kana haza makarajan amaliyan wancan hadisin ba na ibn al din magana an rai karama ce ga yadda take ga yadda take maimakon kaza idan rai babba ce a ita za ta rungumi kaddara ta nemi mafita in babu mafita sai ta rungumi Allah kaddara ta bautawa Allah a wannan halin to idan wannan shi ne mafita a bakin ciki amaliyar min al-ahzani to fa shi kadai ba zai tafi sai da wani asiri fa sammata mukaddimatu wa asasu laha al wanda tushe ne ga wannan mafita la budda min tawaffurihi wa bihi yu'anu al-mar'u mai hakurin nan da wannan ne mutum kan samu taimakon Allah ala tajawuzi ahzani har ya tsallake damuwar da take damu. yadda damuwa take da wahala to maganin kama sai an wahala dole sai an nutsu dole sai ka samu wanda za su nutsar da kai ba wanda za su tutsa har zuko ka ba karshen ta ka tashi takin da ba za ka rama ba sai dai ka rame ala wa huwa ma'rifatullah sanin Allah da sunayensa da sifofinsa kun san wannan baharo ne la sahila lahu wa tawakkulu alaihi da dogaro da Allah wa adamu kata hablir raja mutum kada ya yanke igiyar sare yana nan yana sare yana yana sare qala ba'd al-arifina wani daga cikin masana Allah yake cewa ba'rifatullahi wa sirri anan kun ga sanin Allah jala nuruha kulla zulma hasken sanin Allah yana yayi duk wani duhu wa kashfa sururuha wa kashafa sururuha ah, kullu gamma murnan sanin Allah yana yaye ma duk wani bakin ciki fa inna man arafa Allah ahabbahu saboda duk mutumin da ya san Allah zai so Allah wala budda wannan rashin da kaga mutum bai sa Allah yana bai san shi bane ba wa man ahabbahu in kasha'ata anhu saha ibu zulumati duk wanda iso Allah kuwa to Allah zai yaye masa son zai yaye masa gizagizan duhu wan kashafa za su yaye an kalbihi alhumumu wal gumumu duk za su yaye gare shi wa ammara qalbahu zai raya zuciyarsa za ta rayu bil sururi wal afrahi wa aqbalat ilayhi wufudu tahani tawagan murna za su fado masa wal bashairi min kulli janibi fa innahu la hazana ma Allah babu bakin ciki ga duk wanda ya kama Allah ba na dama abadan mahama adala hammatil khutubu duk inda masifa ta kai washtaddatil khusum ku duba annabi yunus ba ta yake ta tarbihi da sunan Allah ba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin saboda kanan haka alaysa khairul bariyati yaqul ba fiyayyen halitta yana faɗa abokinsa ba ko amininsa la tahzan inna Allah ma'ana wannan ya auku ne wal kuffaru yuqariduna muhammad arna sun biyo annabi muhammad ya fita ba su sani ba suna yawo suna guje-guje cikin dazuzzuka suna neman annabi muhammadu wal mu'minuna ma'ahu da mummunan da ke tare da shi hatta yaqifu ala famil gari sai da suka zo kan ramin kogon dutsen da annabi ke ciki sai da suka zo kai suka tsaya tsaya yau ka ɗauka a ce maka wannan wurin kogo ne can ne sama kaga duk wanda yake tsaye akan gefe na in ya kalle kafasa zai gamu amma da zai dinga kallon can ciki ce ai babu na ai dan adam bare ya shiga nan ba yana da zurfi da yawa ba zai ga wannan mutanen ba to amma har sai da suka zo suka tsaya akan dutsen ga annabi a ciki lamarin ta kai ga annabi Abubakar na ce da dan su zai kalli kafarsa zai ga mu wallahi law nazara ahadun ila mawdi'i qadamihi mutai kalli kan kafarsa za ta wuce kallo ciki kada mu la absarana fayaruddu alaihi hakanan ya maida masa cikin nutsuwa babu firgici la tahzan inna allaha ma'ana ta ga wannan dalilin yabon ake godiya bakin cikin ake godiya shi ake darajartawa ba tsaban bakin cikin da suke ciki ake yabo ba a'a sababin da ya kawo wannan abun shi ake yabawa fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha waje ala kalimatar da zina kafar sufula kalman arna ta yi kasa ta sai da ta kwanta wa kalimatullahi hiya al'uliya wallahu azizun haki min ka tsire wani misalin ga annabi yusuf alaihi salatu wassalam irin baki cikin da ya shiga ciki bai bar abin da yake ciki ba bai zauna ya daina abin da ke ciki ba sai da ya karawa ba bakin ciki ba zai samu mutane a ce a zauna a zauna to sunan sama a zauna a yi kuka yau ga so kai to wa za ku yi kuka za ku haɗu ne a wajen wani zaman ku yi mitin ku bi Allah ku karɓo mutumin ku wane mutum yau da za kayan sai ɗauka ba shi ne za a zauna a yamma kayan sai ɗauka kai ma yace maka maza yi ƙoƙari ka ɗan ƙaƙƙara ina zuwa lokacin ka ne bai yi ba to ka ku ai magana a ce wani abu ta tawa duk an rasa inda za a shiga kowa ya burkuce kuma ba ma aiki yake tunani ba kawai shi da ya burkuce bai ma san akan me ya burkucen ba yu'zi eh, me yake da suna yu'za min aqrabin nas ilaihi yan ka duba yanzu mafi yawancin gidajen mu cike suke da yan kananan matsaloli ko tsakanin miji da mata ko tsakanin yayye da kanne ko tsakanin 'yan ɗaki da ɗaki ko tsakanin tsakanin da tsakani kaga an kumbura abun ana nema har akan yi kashe-kashe wani lokaci a tsakani wanda ko bai kamata ba ba wannan shine abin da ya kamata yi ba ga hanya annabi yusuf dan uwansa ne ya hada masa ko yan uwansa ne suka tazo suka hada masa abun da ya hada masa kun san labarin har karshen sa inda suka zo suna kuka suna cewa kada yake aka kuda mu ba zargi a gare ku Allah zai gafarta muku ni na riga na yafi annabi yusuf ta kai yau hatta yubahu wa yishtara bi al asmani babban mutum dan babban mutum a ce maka an sayar da shi wai an yi cinikinsa da yan kuɗi kaɗan kusan ba ba su kai a auna ba irga ma'aduda da rahima ma'aduda irgawa a kai maimako a ce in kudi sun yawa a auna su da suke zai da haka aka sayar da shi ai a zauna ana ka sai muna zaune fa lokacin da muka yi ziyar da ana mu kaza za ku kawo ce a ba zai yi ba kaza sun yi kaza ku bari kawai ku zo ku wa gawarwaki ta iya sai ikon Allah tun wai sai dariya ta kama ne sai a'a oh, oh, wani ake taimakin mu yanzu ciniki kaza kaza aka samu wani kai ma mai kwaso ta gije gida redo dum iwon a kawo taimako kaza ce na ɗin mazan mazan ko kashe wannan abu sai mu ne za a zana a ajiye ka wannan ce na ba da kaza wannan ce an ba da kaza wannan ce an haiku bari a kashe ne ya shi wannan ya bada kaza wannan ya bada kaza wannan ya bada kaza kai tana cikin ka to annabi ya so shi zai ba mai kare shi saka ɗauke shi an jefa shi a rijiya an zo an dauko shi ya ya ya ya ya ya maza maza aka tarkata kuma yan uwansa yana kallon su suka ce ba wani na wani ku saya yaya abin da za ka yi min kenan ina ka faɗi ka san abin da zai biyo bayan sai ce a wannan ya gane wa zai je faɗi a kashe shi kuma wannan ma wani sirri ne in abu yi shi ƙarfin ka aka riga aka mika ka kai shuru kawai ka sallama sai da Allah ya yanzu ba wai ya fi akai ba a'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin هناك لو كنت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا تجيك أمير جاء جاء مسكرا a je a yi masa kaza shi kenan ka ci gaba da tasiri kana garin yadda Allah zai in Allah ya bar ku sai ku yi mai in kuma Allah bai bar ku ba na tabbatar ba za ku iya yi ba to wani kici kici za ka a lokacin kai kadai a miƙe ka yi ma duk abin da za a yi ma to saboda kana shi ma 'yan uwansa 'yan uwansa suka sayar da shi بسم يشترى بدخس الأثمان وهو الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم النبي يسوع شيء شيء النبي نه دان النبي جي كان النبي كا كان كما نكبا النبي يسوع شيء كان كان يسوع النبي نه يعقوب النبي بابا يعقوب النبي كا كان يعقوب جيبا النبي النبي إبراهيم yau shi ne ake sa a kasuwa yana ji yana kallo wanda a lokacin zai tafi masa dama-dama ta kasuwa wannan bai duna mutumin kirki ba na ibai eh, abin ajiyarsa ba duk da yan kila akwai abin da ya yi abin ya je ya faɗo masa sun mayu uba fi irdihi yana nan inda ka aka take sake masa wani cin mutunci aka kala masa zina ya yi zina da matar minista nan ma aka dinga sama aka dinga kafa yaya za a yi a kan wannan magana yadda aka shi kurkuku shi kubutacce ne bari'u amma ya haƙura ya ƙyale yana ji yana kallo ya tsallake zuwa kiyo daga zuwa kiyo ya tsallake rijiya daga rijiya to ga wani kyar tsakaninsa da hukuma yau a ce maka ka nemi matan minista kuma ministan nan mai addini ka akwai matsala sun mai wuza ainihin fi irbihi aka cutar da shi a mutuncinsa aka yi masa ƙaharu talahaƙuhun tuhuma aka jingina masa tuhuma wa huwa albari'u al'afifu at-tahir to amma ya zai wani sirrul mala'u shugabanni suka dage ala sijinihi lallai sai a kulle shi yau ga alkarimu zai tafi kwakwakwu min ba'di ma ra'aul ayat irin wannan don an ce an kama wani an kulle an kama an yi kaza ba aiki ba na zanga-zanga wani ba ba hayaniya ne ba hayaniya ba ta fito da shi doke-doke bai fito da shi in suka kashe shi ba to so da kana wani abu ne dai a nemi mafuta a ji ne duk abin da za a yi masu hankali su tsaya su duba yadda za a yi ba matsorata ba tun da cikin masu hankalin sai a taro matsorata da mamugunta wanda su ma suna son da ma suna Allah ya sa wannan abu ya auku to ya auku to su ma dole sai an hatara da su a wurin dai kai mutum da cikin hadari saboda haka nan eh, suka dage يعني من ra'ul ما رأوا الآيات حتى لا تنفضح امرأة العزيز دولة كل kada كدا ما تم منستا تكونيتا waya asafu abuhu can kuma babansa yana cikin asafu shi ma yana cikin makarantar yana cikin jami'ar ta haƙurin ya kolo ya asafa ala yusuf wa bayyanta ainihu idonsa ya yi koka ya yi koka har ya zama fari min al fa huwa ya cike da fushi bai kai wani ba ma'a muksihi tare da zama sa fi sigini bid'a sidi shekaru kusan goma kusan goma sun fi uku ya zallo sabiru muhtasiban sabiran muhtasiban to don haka haka za a ci gaba da haƙuri kuma a ci gaba da aiki ba fasawa bal ya zan khairan ya zama fiyayye sadiƙa mai gaskiya da kira sigiri mumini kamar zuma ne duk inda ya shiga zai su kama kana kharijahu wa ya atarifu lahu min man gini? yan kurkuku gaba ɗaya sun sallama masa bisarahi wa tuqa wa fadlil ilmi yana da ilimi wala hadai yana da tarbiyya, wa yunadi ainihin yana kira bihi shi wancan uh, sajino din ayyuhar siddiqu lokacin da aka ce akwai wani wanda zai iya amsa fatawan sarki a maina kurkuku zai iya amsa fatawa da lokacin fitansa ya yi wala yamna'uhum sijinuhu ku kasancewansu a kulle bai hana musu ba an yastaftuhu su nemi fatawansa fi ma ashkala alaihim hina arada Allah bara'atahu wa ikhrajahu min as-sijn على الملأ بل لقد ظل عليه السلام داعيا إلى الله لا تقعده لا تقعد به الأحزان وبكين شكي بيزون الدشي kaga wannan abin da ake so a cimma banda bakin ciki ya hana maka abin da za ka yi aw taqati'uhu al an muwasalati as-sayr ينا يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار كذا سلام إذن سيغا مؤذن اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك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 اللهم اكفنا ما همنا وعظم أجورنا وارزقنا الصبر والاحتساب على ما أصابنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا إلى